الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقات راجي تبتع الله الصلاة التي تجامل شوي ولوج يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ya cigaba da karatu daga littafin bulugul maram min adillatil ahkam ya al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala ga babu sujudu sahwi a ci babu ne ga gaitiyar sujudu sahwi wa gairihe min sujudu tilawati wa shukur gangan da tuni cin ya mini sujudu tilawa sujudu tilawa ngai sujada ne zai ji ya zagaye ba alkur'an wuce tudda na ya sujada na wa shukur gan bi sujada ya gwaji ne ba faga jeza ni man da cha jeza alkhair da cha jeza da ki daji ya su ko da ki jeza ya wada wai daji da wai daji ya su ko ya je boye وعن عبد الله بن وعن عبد الله بن بحيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم أخرجه السبع وهذا لفظ البخاري وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس عن عبد الله بن بحينا لقبا عبد الله بن بحينة رضي الله عنه سيتو وجهد قلبوي أن النبي كده حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر النبي صلى الله عليه وسلم وجي صلى يزوره قلبا معنى النبي شاء الظهر يصلى يزوره faƙama firaka ta yi ni alƙulayayi ne a nabi sallasallam cannaki raka agubba ya mafariyo wallami ya jilis umarfiyar duwa juwa juwa yadda wallami ya jilis yan umarfiyar duya ta yi ya tacan faƙaman nasu ɗaya cannaki ba a wufa mabi a nabi sallasallam hatta idan kada salata har bi kakuna nabi sallasallam ma wantazara nasu taslimahu ila ki fe kaka kuna nabi sallallahu alaihi wasallam ji sallama nan kabbara wa wajalisu annabi fe ya kabbara wa roja annabi mai shi kibon ji sallama wa sajada ta yi sajidataini annabi ce je sujada guba qabla an sallama! kanu wuji sallama na thumma kaga ci sallama ji sallama A akhrajahu sab'a روى هذا لفظ البخاري لنقاي لفظ يا الإمام البخاري وفي رواية لمسلم رواية الإمام مسلم مقام يكبر في كل صديقة عليه صلى الله عليه وسلم ما يجي تكبير نقا جزيلا دندنا وهو جالس ومشكين بو ويسجد شالوس جدا ويسجد الناس معه إلا شالوس جدا sai da مكان ما نفيا من الجلوس na gikini matsayiya da nanu bakanya da dushe nan sujudu sawu mini mazaba guni ne mazaba malikiya da mini mazaba na fi sabi laifa da sujudu sawu ya gane don kusarauni ko ji gane ako ma mazaba na ga kowa biyu kowa ke kàbùnà ẹjọ́ bàrí ayọ́ lé kí a ń wọlé jí ìkú lè sáwọ́ sẹ́yìn dẹ̀tàrí lọ́ọ̀ṣì máa ní ma a lọ́ọ̀ṣì máa láà wọ́n adú tèlé àbára kí àdàgbọ̀gbọ̀ bá ń bínú ṣọ̀dí àlẹ́ wọ́n ní kí a ń wọ́n jí amma àlẹ́ gan mọ́sábẹ́ màlìkí wọ̀gá ké wọ́n ṣe kàbùlí wọ̀gá dé wọ́n ṣe bàdí wọ̀mọ̀gá ké wọ̀ṣà dé wọ́n ṣe kí a ń lónìí Eh, na just like formula wọ́n da ká lítàfihàn amalu alin madina ibn taymiya kana ine ne ibn taymiya sai ga ga mine ne maza bai malikiya da zabutu wangi ne ba bi su yuri sabu ga ya ku ngamalla yes ẹ ra ilé tààtì mú tààkì rú lèmi ní ẹfúkà òyò níjà ajá àyàfi kàtó fíkì òbí jùzọ ajì tì máa mú dàdí fi hàn ní ìtọ́rọ̀nù. aṣe arábíọmọ ẹnu iṣẹ́ orí òṣìṣì wọ́dá ajì kò lágùn ní àdíṣíjọ wọ́n mọ́jì fẹ̀yìntà yẹn ẹlẹ́jì gama la imam al-khattabi mai ma'alim sunan rahimahullahu ta'ala mufe labin ga mufe ne ga zamani ya zama ya fi duwa a yi zanoci na agina da kafin fiki wujo bi ra'ayi shigan bi ara wujige tare da a jace ji kula bi hadisi yana amma dai da shi bana hadi shagala go turuku ya hadisi ko ya ko zanoci da wato fahimta wato ya to hadisi wai ganin ganin da wato is also me da wato is also wrong amma manyan mafarishi ke imamu maliki nan ke imamu shafi nan ke imamu hamadu nambali nan ke imamu lauzai nan ke sufiyanu noyayya nan ke sufiyanu sauri nan dole na benin ajiyar mu ji tsakanin ilimi a ni so gani da ilimi ya fikiwi kuma gari na fane ga hadisin nan mini yana shi wallahu da wallahu ga hadisun lasallam ga jofe ji sahabi ji limanyan da gado gaskiya gado sai shazo hadisin nan mai ke laube ke dai sujudu sawi kuje annabi sallallahu alaihi wasallam yani sallai raka guni sallayin zuru wa raka gu ba dinga zama ga raka gu mai mafarjin ga sai dubi don juji kiyo kun juji sai ya bi ci an ba tawu fedun a sojin fedun a ganci na suku wacin duda raka ya tashi amma ka yi na wa faganwu fedun a wacin ji sujeda guba jeda guba wacin da an gai sujeda yan tabbali na na ci sallama bi suje da ya kabuli sujada guba wuce nuri da hannun zuku nka yi kini ya kẹdùn wuce nun gwayo fiye wuce abata wuce fiye anan wọ́n bẹ̀rẹ̀ fẹ̀ta ọgbọ̀n ti bá wùlẹ̀ ánìyàn sí ìlú sujada kabuli dẹ́wà lọ́ọ̀lẹ́ no problem ne dabonci ko da yi a hakuri ga dabo tafiye ni karatu karatara yi daga alikiyo nga wore nga ware Allah ya samu dace gowa fi riwayati riwayar ci magana riwayar ne muslim la yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun ba din sa sallama yi takbir la din zai dan doro nan ma cikin bu waya yasjudu chalu sada waya yasjudu nasu ma'u ila chalu sada gani bi makana ma nasiya min aljulusi junusi da ya nanu batan ya edufe na وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إهدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه وخرج سرعان وخرج سرعان الناس فقالوا كثرت الصلاة وقالوا وقالوا قصرت الصلاة وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت فقال لم أنسى ولم تكسر فقال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجودي أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم صلاة العصر ولأبي داود فقال أصدك, أصدك ذو اليدين فأومأوا أي نعم وفي وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا وفي رواية له لم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك روى عن أبي هريرة تقبع أبي هريرة رضي الله عنه سقوجه إذا قال قال صلى النبي عليه صلى الله عليه وسلم صلى إذا صلاة العشي صلى النمينيان sallah ni mini guga ya sallah ya gidi sallah ya zuru ko lasar raka a ne raka guba ji sun ma sallama a nabi ca ah, sallama ji sun ma kama ila khashabatin a nabi sallah sallam ta da kyau ci ba katakon sai mu muqaddamin masjidi na dai guru masallaci wani fa za yadahu ana ya nabi sallah sallam ce gula tabu gula kabo fawada yadda walaya wafil qaumi abubakar wa umar a ce sahabin na ne maji sallah na wani sayyidina bakar dabo sayyidina umar dabo sahaba an yi kallima a mafi wado na agaga gangani yoyi na wa kharaja sar'anun nasu ila chatiya ko koke وفي rajulun رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذل يدين تاتيه زاون تشيو ade zaba gindo ci da bana ani sa sallam ga yo ani ya daini nan fa qala ga ya rasulullahi ya wato ce ce ci ana sita am kusirat anabi wa ba ta ba kashi a Allah fa qala ga lam ansa bibatani wa lam tuksar amma ku tsallaka ne fa qala bala kad nasita zube zai ga mm, lalle annabi wai ga wa ba fa salla rak'atayn wuci madina fil rak'at ngole ka kuna annabi annabi ha ya ga yana ji faru gado na annabi ha je bada fa salla rak'atayn annabi cha salla rak'a gubaje summa kabbara annabi ci ji takbir asajada wata da mesla sujudi ko don kwacin zikalin daya jinan aw atwala wanda wuka ga ci gana sun marafa rasahu alim cikitu fakabbara ta takbiru ji sun mawada rasahu alim cikin la ya ci uloje fakabbara ci takbir fasajada misla sujudihi wani yuzalari zidanu kayan jina au aswala wani wuka gada sun marafa rasu a lauci kacikanci wa kabbara mace ji takbir mutafakun alai wallafzu lil bukhari na nafi lafazin alimamu al-bukhari wa fi riwayatin li muslim riwa liba muslim maga salatu la'asiri sallaye la'asiri riwa riwayan na lafazi al-imam bukhari ga ihda salati lashi ko al-imam muslim wato mun laga yi tabe har wa yau ga salatu al-asr falayan la'asr ne ne wa specific bali abi dauda ruwa abu dauda ma a fa qala ga asadaka zuliyadaini zuliyadaini gaskiya ta fa auma'u ai nan a cikin sharabe ce eh وهي في الصحيحين لكن بلفظ أما أن صحيح البخاري ومسلم أما بلفظ فقالوا أغن وهي في رواية لو رواية وشما غن nke zama bai gan walam ya zud ulos yada hatta ya kana wallahu ta'ala zalika har bai ka sai cayi killa ne bi eh ne ji faruwa nan gadan Ali ga darasin ciko na hadisi ni ɗaya gagace hadisi wucin koyon doki na ji faruwa nan wa da kan kamo bukari muslim abu dawuda tirmidhi ibn majah Musulmi ma muhammadu jamu tabrani al-kabir al-awsat al-sagir ya hadisi da ti da kaka da su waje abile ganyen doki na ga gurwaya nan ta ko suna wale ruwaya doki wuliki an guke eno ga ga ìwáyé náà. wuci ga kaza ko kaza na da abin ruwa mai shaga kaza soyo wato ku kwaye kayan riwaye ciye matsala kwaye ciye hadiso mai la ishkalu la kiyabu mai la gigishi la kiyabu mai la yana ga sun ga zonin gula su ba ji gane da ku wale ga ruwa al na da bergan ita salati da shi dan musul zuun ga kiyaye salatul asri wa le gan lo ni ila so ati la shi do fe kaza yo ko kaza a bayan muslim wani ji ani won su joji woru wore wa ni ko wa le gan ne na ji sin ne wuna wa le ga hadisi da ji tabbatar wa sujada da wani yau sai da ba ajin sai gwanu gan kana ngole na sa ne bi tun ci dar ka guba ne kenan eh jibiuna ga fa sallar ka dai ni summa sallama ne ka guba ne kenan biyu na sallama ji, wuji sallama zona summa kabbara wuji kiyo wuji takbiru takbiru yake da nan takbiru no galo sujudu sauna sha da sujada ya e kabuli amma da sujada ya e baji ko nínú ẹ̀nà àdífì ní ewu náà ngáyì ẹbọ́ ní ìzà ìmọ̀ kóhùn ilẹ̀ mọ́ kóhùn ngáyì ìmọ̀nyẹ ìmọ̀nyọ kóhùn ngáyì mọ̀nyẹ mọ̀nyọ náà wọ́n ti fẹ́ bẹjú sálà tùjúdù sáàwùchí wọn náà wọ́n ti láàyà ìwà yóò jí gáìnẹ̀wà ẹbọ́ ní káàkiri sálà ṣe wanda ta ce liman ko liman ya sallama ji wuji da nun gwai wuji sallama na liman ya sallama ji wuji da nun gwai wuji kina wuji sallama na kiji na bata eh tamba ẹgbọ́n eh, na ma tamba wucin wa ga zo lalawo ga wani zagegiya ẹgbọ́n na masu lati da cewa liman daga kuskure ko su yi sa'o'cin wọn a yi a fiye ji fira zagi fi. wani ya ta waya jaza lu tso oh, sa wani bayan wani nan ka zuji ina da an yuro kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun ko la ji ganewa sawun wato alibi dare sin muyo ni bo doge ta do so ko su yo na fiye na ji faruwa ne kashi alibi mujiki yo alibi maulawi an ne ji gyara mu. da kaga irin da faruwa jiya annabi ya ga bai ji faru ta ko mini darasi na afin da hadisi ne wube nan ayi ga ayi zagan mala ibrahim dogo kashin jata mala mudufari kashin mala salisu gajere kun ji kiyayen asali ba ga a jigan ibrahim a fi zane mai ganani ba ga a jigan malam sarisa ma fi zane mai ganani ba ga a ga malam abdullahi ma fi a yi fi da na wucin da ga gan sunan kazan ko malamin zan ba a wajinu filana lokacin wuce magabe wato mala Amadu dogo ko mala ibrahim fari ko malan salisu bakawo ko malan kazan kazan lokacin wuce wanda kiyayen wujen haihuwa abeke wakatun sun tuye ebo aji aji gane wuye ji wuye na ebo da ngole ànẹ́bí wì gan ẹ̀dàdẹ́dẹ́ yìí gan ẹ̀dẹ́ yìí ẹgbú maka ti kí ọ ẹgbú maka ń kọ́ láàrín gbogbo òwò jíza ya ṣe ń dé ayíwà ń bá yí ń jẹ́ wọ́n wá àjú tó kó já ń jẹ́ wọ́n wá àjú bàbíà kujewa wa lomila kujewa wa ajayi bungo ti jiye gaba ko wade tuye tuye wa ya obe zakaza waye gan ibna ke ibnu umi maklumi lama ko ya lama na tuye na kujewa kiwo wujibo ayu aibu ko a launi ko a matsakewa batun alama to yabo a jinwa yau to ga gagan ngai wuce so wuce ji aibuwa والقلب ليس بجيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر alkalu wa tun ai guzaye mujiye jeje da na wutun aiwa mini da na wutun a wuciyo mu arifi a tun zakazan dogo zakazan gunku zakazan makawo zakazan kuturu zakazan gurugu wuciye wani keye ji obi ye ke waga ga tun ye ngoli wo ga tunye ama yogo ngawe yego wa ma tun aibu ne da bawa wo ci utu ka mun ga ga da aljibo to yanzu ki ruka ha ka bi ma ya karau ko ji gana ku ne be ma wa wale ga zuliya dai ni gaggana ani za sallama ba bi shi gigan in ba cin go a ga kiyo a ga i an do ci yiri na gan wadu gade gwala ce le ga yi hadisi ha a yau daga wuce jiki a hujji a can wani imran ibn husain radiyallahu anu sallallahu alaihi wa sallama sallabihi fasaha fasaje da kaji ka taini sun mata shahada sun sallama rawawu abu dawuda wa kirmidi wa hassanahu wal hakimu wa sahaha an imran ibn husayn da ba imran ibn husayn radiyallahu anhu sakuje da gani buyi annan nabiya da hakika annabi sallallahu alaihi wasallam sallabi annabi sallallahu alaihi wasallam jan salla fasaha annabi chayaye su yi sawu ko fasajada sajidataini wuci ji su da su guba thumma tashahada annabi sallallahu alaihi wasallam ci ji tayya thumma sallama wace ce sallama rawawa buda wuda wa tilmizi wa hassanahu walhakimu alhakimu abu abdulla wa sahahahu wa na bi radiyallahu anu kala kala sallallahu alaihi wasallam ga a nemi sallah ga iza shakka a dukkan fi salatihi ya zami ne yabo ngai bai da shakka da sallan falan diri kan salla asalasan aw arba'an sai da ci biya raka guki wujo raka guta wujo gashi raka guni falyatrahi shakka azula shakku fauya wal yabni ala mastaykana da zamu lagun tuta ce ya nuji yaki ci ubona sun bayyaz judu sajidataini idza tuji sujada guda qabla an yusallima kanu wuji sallama nan fa in kana salla khamsan ghayra ka gusujo shafa'na lahu salatahu wale ga sallu ga jikiyan sallu ga fi shafayi wa in kana salla tamaman kana ta taqdiman bi shaytan sallama ga gunuma ga fe ne ga fe yi ne ya shaitan na rawa muslim ta hadisin ne gan da yi sallah wata ga da shakka wani kawo ta wajen kare kawo ba da jike location gula tare kawo ba bai bai da shakka raka rusun wajen kare raka guni ta tafiwa gula ta raka guni bai bai da shakka raka guni wajen kare raka guta láta kí bọ̀ àrùn ó láta rẹ́ka ogun ni ó só ogun láta ilẹ̀ àkọlù ó ti lọ́nà gẹ́jù ogun wọ́n tí ó di kí ọ ọjọ́ ilé ogun bí ó ti ta kí ó ti tọ́ ìgbẹ́jọ ọjọ́ ilé ojú jẹ́dá múbà of course wọ́n mẹ́gá sùjẹ́ ọjọ́ láti jẹ́dá múbà ọjí kàánú ọjí sálẹ́mọ̀ náà ńlá dé àti gan rẹ́ka rúsùn yóò àmáwò fi èlé gan gún ni yóò lóò dá sùjẹ́dá nàìjíríà nínú rẹ́ka nínú tòpítà wọlé jẹ́ gúdí kí a ń rẹ̀ ìwú wáyé mọ́gádẹ́ ga gún ni ngúwù yíwù yóò tọ́gọ́ yẹn na pátá lọ́gbẹ́ zàwáyú zàwáyú mọ̀láíkà ga ìláyà súnà láàmà mọ̀rú mọ̀ ẹ́fà lúnà máa yíò mọ̀rú náà oríṣì lérí láàmà ní iná tó lè fi gbádá ẹlẹ́jẹ̀ gíza ṣẹ̀gálà sálọ ní ń jo. jù lánàtí hanseji lánàtí hun sódà séètì hun àmàdà na tún náà séètì fún gbèjì

da kiwo na sallah idan eh, ake be shi lokacin gaskiya da jeju da shagala sallah ne wani jeju ta shagala za mu yi na wani kulu a waga zuci bode wacce wacce wacce aje da sallah ale gan hikima ale gan shaitan wani feji kokari mun gufi kiyo sallah ya ci lamarin tambo hadisin na biyu mai na wake lawuli ko suna da dai shakka gano za da dadi kabuli so ga kafin ya gwanna wallawa don bi sawab wa ilayhi marju wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk